Allah ka taimaka bawa ta ce ba lafiya shine baban mu yazo ce zan same ka ka taimaka ka tafi sai kuma ka ce dan mama dan mama ta ka ba lafiya shikenan sai ka ban tsawa mun gida ka ban mun gida yaro ne kai yaran nan da ke dan dan mutunci ne zaka gida haka yaro ne kai lokacin tashi bai yi ba ka zo ka tashe ni Allah lura ce ne. Ba zan ba, ba zan ba zan ba. Ku je ku ne, ku je ku nemi ku je ku nemi jaki. Ku kai ku kai ta. Wallahi ka san Allah ka san Allah. Irin duk ka kuma shiga mun gida. Sai na ki ka. ya Yayin taimako alfa kuma ba nasuwa a gunsa shi. Motar motar motar alfa. Ban kana ka shiga gidana? A'a. Ni na tura shi. Larura ne a yasa. Ni na tura je maka sallama. mai ɗaki na ne bata da lafiya nake so ka taimaka ka ɗauki mu ka fidda mu ko da zuwa titi ne sai mu biya ka lokacin tashi na bai ba dan me kuka ci ka sa ka tashi ni a malam alfa ka yi hakuri ba sai lokacin tashin ka ba me rai za ka taimakawa bai wai allan nan jini take zubarwa ya kamata ka taimaka mana mu ɗauke da mu kai ta asibitin nan biyan ka zami sai ku samu ɗan ko ku kwaba ku dama me rai ce yanzu kai ba za ka iya taimaka me rai ba Allah ka taimaka mu kan zama maraya ka zama waraye mana ka zama dan wahaniya a malam alfa ka yi haƙuri da ka bari lokacin tashi na yayi na tashi ne sallar asuba ne sallar azhar sai in fito in same ku mu tattauna ku ga in gaya muku abin da za ku biya ni in ne muku ku yi biya in ne muku ba ku nemi jaki ku tafi ku ta malam alfa ka yi haƙuri ko nawa kake bukata ka faɗa in ma ninka kuɗin za ka yi ka ninka zan biya ka da mana sake shi mana ka sake mana ruwa sake shi mana to ai ina kai kake wasa da yaro to kuma sai cije ni ni fa na tura shi ba kai wasa da shi ba kai dawo nan sai kuma ka cije ni kai dawo nan an kiza dawo nan rabu da shi ai bai kamata ba ka ja mutuncinka to kuma nan gurin za mu bari ai zuwa maka ko to ka dare mu za mu tafi da kanmu to ku tafi za mu tafi to shikenan mallan alfa Allah ya baka abun ba na hayaniya bane ne tura muka je ka ce bishiya kai kuma dai ka dare mu mana kai mu je Allah ne baka dan Allah ya azata da abun hawa kai kadai a garin nan to kwace mu mana Allah mu ma zai iya ba mu ai karka kuma dafa ni Allah ne baka kuɗi kawai ba a jinjina da abun abun hawan ka ba rayuwa in Allah ya baka kai ka rinka ciwo ka mutunci bari wanda ya baka ya ce baka ya zaka kai addu'a karbe yi addu'a karbe Allah zai addu'a karbe Allah zai ba Alba Alba Mota Muna ta Allah ya kawo ka, Allah ya kawo ka. Allah ya kawo ka. Allah ya kawo ka. Allah ya ka ka

saki baya yawa baya can a sama hau sama eh sama jiki hau daga Alfa. tun asuba fa na yawa ni ba ba ni ne a ni ne ba Kowa da kudin aljihunsa ko? akwai canji ba ina da canji ya hakuri karki damu damu karki ba alfa eh. ka tausaya ma. tun asaba nake nan kiran asalatin farko ma anan aka kira ina nan Allah dan Allah bawan Allah waɗannan matan duk na riga su zuwa daga ni sai waɗannan dattijan to bawan Allah idan anan ka kwana ni ba ka gabana yau shirin na mata ne ba maza ka yaƙuri ka mai malafa eh? Dole ka taimaka mu don su guna mu. Ka taimaka mu don su guna. Saboda me? Saboda akwai dabino da aka kawo yana nan a ciki kada ta lalace da. Daga ina aka kama dabino? Ka sani dabino na daga agadar namu yana. Kai mu yanzu banda tsaye ka sai ka je agadar. Kai kada ka saka taba mu da wani. Gashi nan. Kada ki saka taba mu da wani. bata. Za mu da kai. Haba da Allah. Ka taimaka mu mun. Allah ba za ka. Tabu da ya salakantin ta galawa. Mayar tola. Dingura mu. To wallahi ba anan ba. Bawa Allah. Ka dubi girman Allah kaga mu maza ne. Kasuwa za mu je. sai mun je mun nemo za mu kawo gida eh. ka sauke sai muka kai muka sai ka zaka dauke su wala ba baba baba ayi hakuri yau yau tsarin na mata ne dan kai zan sauro kada kare ka mutu kuma wannan kuma yake eh a dubi darajar farfara in mu duk ba za a dauke mu ba mun ji a dubi darajar farfara wannan tsohon wannan zage ka muka zage da amma dai na ce maka mutunci na ce ba zan dauke ka ba shi na yi. kuma kai ka sayan babur in ji dattijo ne fa ta kuma ne ba komai duniya ce Yawa, ‘yan mata, sannu bai wa Allah ashe abin da gaske ne kadi zan ma ƙarya ne da da Allah ya sa na na tashi da wuri ina da ashe da wuri wallahi an dauke ta yanzu wallahi tallahi to ba kuri hani in sauka anan ita ta zo ta hau billahi lati kina ha mun bata wallahi kina sauka mun bata wallahi kina ki wulakanci ba ka ganin halin da tana shiki manin na kuke ba manin da kuke ba bai Allah kin ga dan Allah zanna abinci ko ma da gurin ba za ta hau ba ba ma bukata alfa har gidanka na tuna ɗana in aika ɗana gidanka ka kora shi ka ci mutunci sa in je kofar gidanka ba ga mutunci na ba wannan dan naka ya ku shekara 40 fa gandan gandan shi shi shi gaman gida ni, sai ganin sa ne akan kai na tsaye alfa sana ce min wayo nuwar duk girman sa dai amma ba gaba dake da ni ba ko lokacin tashi na bi ba in ta cika hanya wa'adinta ne yi ai mun to ai mu rahin mutunci kai mana sai rahin mutunci aka samu mara mutunci irin ka kenan na ya kare a ce mai lalura a zo a ce ana neman kai zo kai mara lafiya ba za kai ba Allah kai kada ka sake mata magana ba matanka bane ba maharar maka bane za mu ebi in kallo da kai a nan gurin Allah kai alfa na kuda ce Kada ka kare mata magana zan mara shi mutunci ai ba abin da zaka ce wannan kada ka rage wani zama? ma lafiya da lafiya da ba. Mai gida? Lafiya na ga yau ranar aiki kuma baka fita ba? Hutawa? yau na hutu a inda zai ta to waɗanda za su je babban titi kuma waye zai kai su huta kullum kullum gana mutanen nan kullum mutum bai da hutawa eh? kullum kana kana kana majalika a huta a huta ba dan Allah kamar yadda Allah ya taimake ka dan Allah ka taimaka musu ka je ka kai su bilahi azim zan yi yanda kuma nake huta kowa bai huta in ka ce kuma za ka yi ka tafi a karfi in ka tafi ka san safa ya sai ka kai dare ba kai ba kike kin ga yan gama tula ka tula huta dama yana da kyau to ka dai a hankali kar ka damu makota a'a ni ban hana ba kawai dai na ce ka yi a hankali shi alfawa ya taimako arziki bisa shi ba taimako matashi yake